واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يا أمام مسلمين yau ma ga shi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma ne ku goma ga wata ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta 1440 daidai Ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato majalisin da aka yi wa suna ko laƙabi da masjidi sunna wanda yake titin sardauna a garinmu na azareko. ko a kamar yadda muka saba taruwa daidai wannan lokaci don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki daga cikin asalin tafsiri mai suna raddul azhani Ila معاني القرآن واللفا شيخ مالمي أبو بكر محمود قمي الله ملوككي يغافر تامسا tare da wasu ta'alikai da kuma ƙarin bayanai da malam aliyu albami ya yi ya ambace shi da suna ibahul ma'an ala raddil azhar ila ma'anil qur'an shi ma Allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul kasasi a darasinmu na baya mun ajiye ne daidai kan aya ta 75 da aka yau gabar karatunmu ita ce aya ta 76 a wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa na'am aramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم أكيكي وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوح بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض نسيها إن الله لا يحب المفسدين تكون غيو gabar karatunmu akan wani attajiri ne wanda Allah madaukaki ya tara masa dukiya har yanzu ba a yi wani mai kuɗi ba irinsa karunu karunu kudinsa na lukudi ne kudin lukudi in eh, shi mai kudin lukudi ba zai ci ba ba zai yi riga ba ba zai bewa matarsa ba ba zai bewa ɗansa ba kuma baya sadaka kagai wannan kudi gara babu ne shi ba haushe ma sunansa ɗan ƙaruna ƙarunan ne ba amma ba haushe da hausa ya ce ai ɗan ƙaruna idan mai kudi waje da ce aiwa ne a ɗan ƙarunan Allah sauƙaƙe to shi ne yanzu Allah maɗaukaki yake ba mu labarinsa da ba mun ji na fir'aunu ba da hamanansa to yanzu kuma ga ƙarunu tajiri ne Allah ya fuwace mar dukiya kamar yadda za mu ji cikin alkur'ani amma dukiyar ba ta yi amfani ba don haka sai Allah ya fara akkada magana da sunan ƙaruna ce inna ƙaruna lalle ƙaruna kana min ƙaumi musa yana daga cikin dangin annabi musa ai min bani isra'ila kaji cikin ƙabilarsa banu isra'il laminal ƙibɗi ba ba ƙibɗe ba ne ƙabilar fir'aunu ke ƙila kana ibnu ammihi a wani ƙaunin an ce ƙaruna ɗan babban annabi musa ne yasharu ibnu قاهش ibn lawi wa musa ibn ابن ibn ابن ibn lawi يد yadda suka وقارون ko wa موسى ibn Salatu musa bayan haka kuma shi ƙaruna uwarsa goggon annabi musa ce kanwar uwar annabi musa ce wa amana bihi da ya yi imani da annabi musa sun makafara daga baya kafirce me ya kai shi yin kafirce hasadan li musa wa haruna Ka ji dalili don tsananin hasada da yake wa ɗan'uwansa annabi musa da ɗan'uwansa harun shi sai ya kafirce wa kana min minas minas saba'ina alladhina ikhtarahum musa limunajati yana daga cikin mutum saba'in da annabi musa ya zaɓa don su je su gana da ubangiji su ji maganar allah kama ƙalallahu ta'ala tamfar yadda allah maɗaukaki ya ce tara musa ƙaumahu saba'in na rajulan limiƙatina annabi musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa don zuwa miƙatin da allah maɗaukaki ya wa annabi musa wa'adi ya zo za a ba shi a attaura falamma aka zatkumur fatu, yayin da azaba daga sama ta ainihin kan masu ƙwala rabbi laushi ta ahalatta min ƙablu wa iyayi annabi musa sai ce ya ubangiji inda ka so da ka ainihin halakar da su gabanin wannan lokacin haddani ta kaga ƙarunu yana daga cikin waɗanda suka je suka saurari ainihin wato ko suka halarci wajen da Allah maɗaukaki ya baiwa annabi Musa a taura ya gana da shi fasami a kalam Allah ya ji maganar Allah sun hasada Musa ala risalati sai wa annabi Musa hasada bisa manzancin da Allah ya bashi wa haruna ala imamati yi wa haruna hasada bisa shugabancin da aka ba shi. liƙaulihi ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce wa laqad atayna musal kitaba haqiqa mun baiwa annabi Musa littafin at-taura wa ja'alna ma'ahu akahu haruna wazira sai muka sanya ɗan uwansa harun ya zama wazirinsa mai taimakonsa a wajen yada da'awa wa qala ta'ala a wata ayar Allah yace wa habna lahu min rahmatina asahu haruna nabiya sai muka mar baiwa daga cikin rahamarmu muka bashi ɗan uwansa haruna muka mai da shi annabi ai mun ji a baya annabi musa ne ya roƙi allah ya mai da ɗan uwansa haruna annabi kuma allah ya mai da shi aka ce ba wani ɗan uwa da ya amfana da ɗan uwansa tamfar annabi musa yadda wato ya amfana da ɗan'uwansa uwansa haruna wannan aya tana suratu maryama alaiha salam aya ta 53 wa qala ta'ala Allah madaukaki yace thumma arsalna Musa wa akahu Haruna ka gani ko sannan muka aiko annabi Musa da dan uwansa Haruna bi ayatina wa sultanin mubin da ayoyinmu da hujjoji waɗanda suke bayyanannu wannan a suratul mu'minuna aya ta 45 na'am fara'a nafsahu a haƙa minhuma bin mansibaihima kaji shi ƙaruna sai ya ga shi kansa shi ya fi dacewa da Allah ya bashi annabta ya bashi ainihin manzanta akan haruna da ɗan uwansa musa bi sababi kasarati malihi saboda wai ya fi su dukiya don haka fabaga alaihim bil kibri sai ya musu zalunci ya musu girman kai wal ya nuna musu ɗaukaka wa kasratil mali ya nuna musu yawan kuɗi. shi ko yawan kuɗi yawanci hallakar da mai shi yake qala allah ta'ala allah maɗaukaki ya ce kalla inna insana la yadaga limaza ra'a hustagar Allah ya ce a'a lalle shi fa mutum yakan yi ɗagawa. idan ya ga ya wadata da dukiya suratul alaki aya ta shida zuwa ta bakwai a wata aya cikin suratul nazi'ati aya ta talatin da bakwai zuwa da takwas Allah ce fa amma man daga amma wanda ya dagawa wa asarar hayatar duniya ya zaɓi rayuwar duniya to shikenan sai ya halaka don haka Allah ce wa atainahu na huminar kunuzi mun ba shi taskoki na dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usba yan makulli na sto sto din ƙaruna wannan sto na dinari wannan sto na azurfa ne wannan sto na lu’ulu’u ne wannan na marjani ne wannan na zubar daji ne wannan na abinci ne nan ɓangaren abinci ne kowane nau'i akwai nan dabbobi ne kowane garke a kai nan tsuntsaye ne ba adadi to an ba shi wannan irin kayan babu ainihin adadi ba za su lissahu ba makullinsu kawai yana nauyi a jama'a masu ɗaukan 'yan mabuɗin gurin ƙuli kuwatin ƙarfafa ai tafkuluhun yana musu nauyi ai tamiluhun bisa ƙaliha wato nauyin yan mabuɗan yana rinjayensu falba'u litta'adiyya wa iddatun fil usba kila na an ce mutum saba'in su suke ɗaukar yan makullai na buɗe store-store ɗinsa wakila arba'un wasu suka ce mutum arba'in ka taɓa ga irin wannan mai kuɗi idan mutum yana da kamfani da ya kaga zai dinga taku eh? kamar ba zai mutu ba zai ji kasan kuɗi wakila gari zalika idh qala lahu qaumuhu la tafrah ya fito a hali yana da wannan dukiyar sai yana alfahari yana farin ciki na alfahari sai mutanensa suka ce la tafrah daga cikin mutanensa masu azine su ne almu'minuna min bani isra'il muminai daga cikin banu isra'il suka ce masa la tafrah bi kasratil mali bi kasratil mali kada kai farin ciki da yawan dukiya faraha badari farin ciki irin na girman kai domin inna allaha la yuhibbul farihin Allah baya son masu ainihin alfahari alfarahu nau'ani ko mala yace shi farin ciki nau'i biyu ne annawul awwal farahu khairi akwai farin ciki na alkhairi wa zalika ma yahsulu yahsulu al-insanu ala ni'am wannan farin cikin yana nan ne yayin da ɗan adam ya tabbata ya tabbatar da samun wata ni'ima wa yanzuru ila ma baina yadayhi ya kalli abin da yake gaba gare shi mimma tafaddala Allah ta'ala alaihi bihi minan ni'ima abin da Allah ya marfalala na ni'ima aljazila kuma ka kaura allati tasurruhu wacce take faranta masa rai kaga farin ciki kenan وتجعله يتوجه بها إلى استعمالها فيما يرضي الله عز وجل كما wannan farin cikin sai ya sanya shi ya dauke shi ya kai shi yana aiwatar da dukiyarsa irin aikin da zai nemi yardar Allah a ciki yana da kudi yana taimakon talakawa yana taimakon miskinai yana taimakon yan uwa yana taimakon dangi yana taimakon makwabtai yana gina masallatai yana gina makarantu yana biya wa 'ya'yan musulmi karatu ba sai danginsa ba masu yin na boko su yi masu na addini su yi ko ma mai za a yi in dai karatu ne zai biya zai ɗauki nauyi zai gina labirari zai ainihin wato tona bohol don mutane su samu sauƙi wajen shan ruwa kaga wannan dukiya ta yi albarka liyu'addi bi amali haza wajibu shukuri saboda wannan aikin shine zai nuna wajabcin da Allah ya ɗora wa mai dukiya in Allah ya bashi dukiya godiyar da zai yi shine irin waɗannan ayyuka ba wai Allah ya baka kuɗi ka ribar miliyan ɗaya ka ce alhamdulillah muka mun gode wa Allah a sai ka fidda dubu ɗari uku kai wa Allah aiki durowarka sai ka sinke ɗari bakwai ɗin a nan ka ci ka sha ka yi abin da za ka yi amma ka ribar miliyan kana da miliyan goma zai kace kudi na ya koma miliyan sha daya to ba za ka amfani da kudin ka kai kullun lissafin uwar kudi kake ba ka lissafin riba kaga ba za ka gode wa Allah ba Allah ka shiryar da mu na'am ina nake karanta na'am kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah ya ce wa annabi ka gaya musu saboda falalar Allah da rahama ta sa fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un si farin ciki saboda falalar Allah da ni'ima ta sa da rahama ta sa si farin ciki yin wannan farin cikin shi yafi alheri akan abin da za su tare farin cikin da zai kai ka kai ibada da abin da Allah ya ma falala surat yunus alaihi salam aya ta hamsin da takwas wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da ce wa hummin ba da ya a suratu rumi ko Allah maɗaukaki ya ce lalle su bayan galabarsu to kuma za a samu galaba a kansu fi bib isinin cikin yan tsirarin shekaru lillahi al’amuru min qablu wa min ba'adu al'amari tun da wuri daga baya duk na Allah ne lillahi al'amru min qablu wa min ba’ad Allah maɗaukaki ya nuna al'amari tun farko da baya wato ƙarshe nasa ne wa yawma idhin na kajiko ya yafrahu wannan abin farin ciki ne mummine za su yi irin wannan farin ciki suratun rumi aya ta uku zuwa ta hudu wannan shine nau'i na farin ciki mai kyau wa na'u thani farhu sharri nau'i na biyu na farin ciki shine farin ciki na sharri wa zalika kama fi hadhihi al wannan kamar yadda a wannan ayar da malam ya karanta mana yanzu inda Allah maɗaukaki ya faɗa fi qissati ƙarun a ƙisar ƙaruna ƙala ta'ala falamma nasu ma dhukkiru bihi yayin da suka manta da abin da aka yi musu wa'azi a kansa fatahna alaihim abawaba kulli shay'in sai muka bude musu koba ta kowane abu duk abin da suke nema na jin daɗi dukiya da mata da kayan abinci da kayan tufafi da wurin zama mai kyau sai Allah ya bude hatta idza farihu har sai da suke farin ciki irin farin ciki na girman kai hatta idza farihu bima utu sai da suke farin ciki da irin abin da aka basu akhadnahum bagtatan fa idahum mublisun Allah ya ce sai muka kama su ba shiri sai ga su sun ɗebe tsammani daga rahamar Allah suratul an'am aya ta 44 wa qala ta'ala Allah madaukaki yace falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati yayin da manzanninsu suka zo musu da hujjoji bayyananu farihu bima indahum min al ilmi kaga wannan farin cikin ba mai kyau bane sai suka yi alfahari da abin da yake tare da su na ilimi wa haka bihin makanu bihi ya wuri, abin da ya zan suna ainihin izgili da shi sai ya cancanta a kansu suratul ghafiri ayata wato 83 wannan irin farin ciki shi ma na sharri ne wa qawlu ta'ala farihal mukallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah wa'anda suka ƙi fita yakin tabuka tare da annabi su ne mukallafun to sun yi farin ciki sun yi murna rashin zuwa wai suna ga duk wanda ya je jihadi za a kashe shi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka ki yin kokari sun ƙi jihadi da dukiyoyinsu da ransu don ɗaukaka addinin Allah to wannan farin cikin shi ma na sharri ne Allah ya raba mu da shi ya sada mu da farin ciki na alheri da haka sai Allah ya ce wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhirah mu'minai daga cikin al'ummarsa cikin banu Isra'il sai suka ce ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka min almali na dukiya tukhrijuz zakata duk mai kudin da yake so ya shiga aljanna abu na farko wajibi ya fidda zakka kana da miliyan arba'in ta shekara ɗauki miliyan ɗaya ba ruwanka bai wadda Allah ya ce ka mewa kar ka sa dabararka a ciki da wayo kar ka dinga nuku-nuku ka ce aini ban ƙare lissafi ba akwai wani kuli na a kaza Allah ya sani dan adam ba abin da ya sai ma ba za ka kuma iya arzuta dan adam ba ba za ka iya bashi abin da zai biya mar bukatunsa ba amma haƙƙi na Allah ne ɗauki baiwa wadda Allah ya ce a baiwa ka kuɓuta ka wanke kanka ka tsarkake dukiyarka ka gode wa Allah akan ni'imar da ya mata dukiya kaga shine aka ce abu na farko tukhriju zakata ka fidda zakka wa tunfiquhu fi da'atillah kuma ka ciyar da dukiyarka wajen yi wa Allah da'a gina masallatai gina makarantu taimakon bayan Allah masu karatu taimakon musulmi marasa lafiya sadar da alkhairi da dukiya sadar da zumunta da ita wannan shine ciyarwa ta hanyar alheri wadda diye haka ya gode wa ni'imar da Allah ya marta dukiya waƙila inna asala adawatihi li Musa an ce asalin adawar da ƙaru ne yake da annabi Musa Man Uzzakati wa bukhlihi yana hana zakka kuma gashi da rowa kasan bakiri mai rowa maƙiyin Allah maƙiyin mutane maƙiyin alheri kuma ɗan wuta in ji annabi ba ni na mata don haka wannan shine dalili annabi musa ya ce kai ƙarunan kafin da zakka shi kuma marowaci ne ba zai iya fitarwa ba da ka sai yawa shi annabi musa yana ganinsa sai koma adawa da shi walatansa nasibaka baka ad duniya, kada ka manta rabanka a duniya ai an ta'amala fi halil Ka kai aiki da dukiyarka da za ka samu lahira in ba ka yi aikin lahira da abin da Allah ya baka ba ka manta rabanka na lahira da Allah ya baka a nan duniya fa fil hadisi ya zo hadisi igtanim khamsan qabla khamsin karibaci ka samu ganimar abu biyar kafin biyar su same ka wayan ababai ne guda biyar shababaka qabla haramika ka mori ka ci ribar samartakanka gabanin tsufa maka kana saurayi kana da lokacin karatu to ta makaranta kar ka tsaya kana browsing kai ba kai karatu ba kai ba kai ainihin sana'a ba kai ba kai karatun addini ba lokacin da kake karfin nan ka tsaya kai sallah ka koye ta wannan shine kai riba na ainihin shabab naka ma'ana samartakanka wasu hataka kabla sakamika ka ci ribar lafiyar jikinka da Allah ya baka gabanin cuta ta goma don jin mai rai sai ya yi jini to tun gabanin ka jinyata yadda ba za ka iya sallar dare ba ba za ka iya azumin nafila ba ba za ka iya zama ka daɗe kana karatun ƙur'ani ba to lokacin da kake da lafiya ka yi wa gina ka ƙabla faƙarika karibaci ka. gabanin talauci ya cin maka wa faraga ka ƙabla shugulika ka ribaci lokacin da kake da dama kake da lokaci gabanin da shagali zai hana ka aikin alheri kana da ya'ya kana da iyalai ga wahalar zaman najeriya yaushe za ka samu daman karatu yaushe za ka nutsu to amma kafin ka tara iyalan ka nemi abin da zai amfani ka yin iyalin sun ma yawa wa ka qabla mautuka ka ci ribar rayuwanka gabanin mutuwarka me ribar rayuwa shine ka bautata wa Allah a cikinta in ka mutu ka ga sakamakon ka ka. ko hadisin mursalun hadisi ne mursali kalli lamba ta biyu hadisin sahihun aka ce hadisin ingantacce ne akhrajahu al-hakim fi mustadrakihi wato imamu hakim ya fidda wannan hadisi cikin mustadrak nasa hadisi na 7957 wa ibn abi shayba fi musannafi ibn abi shayba ya fitar cikin musannaf nasa mujalladi na bakwai shafi 127 wanzur sahih al-jami' malai ce ka duba a sahihul jami' zaka ga tabbacin wannan magana na'am sai Allah maɗaukaci ce waƙila ma'anahu kuzmata taju mina duniya wa akhrijil baqi ka fidda abin da kake bukatarsa na duniya wai dukiyarka da Allah ya baka duk abin da kake da bukata na duniya ka rike a hannunka kai bukatunka sauran kuma ka fitar da shi kai alheri da shi qala al-hasan amara an yuqaddima al-fadla wa yumsika ma yughnihi an umarce shi ne ya ainihin wato gabatar da falala ya gabatar da abin da yake da shi ga kansa abin da zai wadatar da shi ya rike shi ita kuma abin da ya saura ya gabatar da ita ga aikin alheri wa ahsin lin nasu bis sadaqa suka ce ka kyautata wa mutane ta hanyar yi musu sadaka kama ahsanallahu ilaik tamfar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ard kada ka nemi barna a ban kasa bi amalil ma'asi da aikata sabo inna allaha la yuhibbul mufsidin lallai Allah baya son mabarnata bi ma'ana inna allaha yubghidul mufsidina Allah yana ƙin masu barna wa annahu yu'aqibuhum kuma zai musu hukuma na'am qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna أن الله قد أهلك من قبله من الخرود من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في بسنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم نعم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا نعم ولا يلقاها إلا الصابرون تو الله تيمكيو to kun ga ammar nasiha a ce ya nemi lahira da abin da Allah ya bashi a hannunsa na dukiya bari ku ji amsar da zai bayar qala sai karunu yace inna ma ku sani fa kawai ni an bani wannan dukiya ne ala ilmin indi saboda ilimi na na san yadda ake mai da silai silai da taro na san yadda ake mai da ahu ta zama na yi kamar da na yi kuwa ba ka san na yi ba ai muƙabalata ya ce an ba shi ne saboda shi mai ilimin neman dukiya ne wa kana alamu bani isra'il bilkima ya'u duk cikin banu isra'ila ba wanda ke shi ilimin science ne kimayya ya ce to ai mu mun in mun je nan mun ce akwai gol to a tona a za a ɗaibo shi ya ce inna tuhu ala ilmin indi wa husunin tasarrufi fi tijarat kuma wai ya iya tasarrufi wajen kasuwa juya kuɗi ya iya shi saboda haka ne ya samu kuɗinsa wa zira'at kuma ya iya noma da shuka agriculture wa anwa'ul makasibi da sauran hanya na tsoruwurtar dukiya hanyoyin da za a samu kuɗi ya ce di ya san su ƙala ta'ala allah maɗaukaki sai ce a walami alam to ku tambaye shi mana yi allah bai sani ba ne annan laha kaɗa laka min ƙablihi min alƙurun ai allah ya halakar da wayanda suka wuce gabaninsa na ainihin ƙarni daban-daban ai al'umami al'umatai man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'a wayanda sun fi shi karfi sun fi shi tara dukiya lilmali ai huwa alimun bi zalika ai ya san haka id hukta saba ilmuhu min ilmi man taqaddama in ya ce ilimi ne da shi ai daga ilimin na gaba da shi ya samu domin ilimi ai ba zuwa kamar yadda kogi yake kawo ruwa malamai sun ce al-ilmu la ya'ti fuyubat ilimi baya zuwa kamar a ce shekara ta yi kogi ya baya haka innamal ilmu bi akan samu ilimi ne in an je gaban malami an koya wa ilmun fi tarikh wa alima fi tarikh annahu mabaman huwa akthar minhum jam'an lil mal kuma ya sani a tarihi cewa waɗanda suka fi shi tara dukiya sun wuce walam yamna'ahu al malu min al halak kuma su ma wadda suka bi shi dukiyar waɗanda gaggabace shi dukiyarsu ba su hana su halaka ba fa halaka suka halaka waka zalika huwa yuhlikuhullahu don haka shi ma Allah zai halaka shi wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun wato ba za a tambaye shi ba dangane da ainihin zunubansu wato wala yus'alu almujrimuna an zunubi ba a tambayan mujrimai dangane ga zunubinsu li'ilmihi ta'ala biha saboda Allah ya san zunubin su fai fa yadkhuluna nara bila hisabi daka kawai wuta za a ba su ba bincike wa yus'aluna su'ala tawbikin wa taqri'in ay musu tambaya irin ta zargi da kwankwasa liqauli ta'ala fa wa lanas'alannahum ajma'in ina rantsuwa da ubangijinka lalle zan musu tambaya baki ɗayansu to kun ji jawabi da ya ba su Allah ce fakara da alaƙaunihi fi zinati wata rana ƙaruna sai ya fito cikin mutanensa ya yi ƙawa maɗufin ala ƙala inna ma'utitu ala ilmi ya ce kawai ai an bani shi bisa ilimi na وما بينهما يتراب فخرج في زينته بأتباعه الكثيرين ركبانا يا فتو cikin wato mutanansa sun yi ado tare da mabiyansa masu yawa bisa abun hawa mutahallina bi malabisin dahabi wal harir wato sun yi ado da tufafi na dinare da siliki ala suna kan dawakai wa bigalin da alfadarai mutahallina su ma an musu ado da wakansu na lazina yuridun alhayatar duniya wayanda burinsu shine su samu rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana mislama utiya qarun kaito kaitonmu ina mu mun samu irin arzikin da Allah ya baiwa qarun fi duniya a duniya innahu lalle wannan karuna lazu hazzin ma'abuci rabo ne azimin rabon ma mai girma wafin fiha wa qala allazina utul ilma suna faɗan waɗannan magana masu son duniya da suka ga karuna da mutanensa akan dawakai da alfadarai sun yi ado an ƙawatar da dawakan suka ce ina ba su ne sai masu ilimi suka ce da su ai ma wa'ada Allah fil akhirah wanda suke da ilimi akan alƙawarin da Allah ya yi wa masu bin sa a lahira sai suka ce kai kaitan kalmatu zajr in aka ce kaito tsawa ake wa mutum thawabul lahi ladan Allah da zai bayar a lahira na shiga aljanna khairul liman amana wa amila salihah shi ya fi alkhairi ga wanda ya imani ya kuma aikata ayyuka na gari mimma utiya na fi duniya ne shine alheri kan abin da aka baiwa qarunu a duniya wala yulqaha babu mai samun aljanna wadda ake ba da sakamakonta illa sabirun sai masu haƙuri ala ɗa'a ta bisa yi wa Allah ɗa'a wa anil yati masu yin haƙuri ga barin sabon Allah ألا ka نعم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله نعم فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المؤمنين مختصرين نعم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون نعم الله ملوكك يتي سنفتو da wannan dawakai da alfadaransu suna alfahari cikin ƙawa da ado sai Allah ce fakasafna bihi sai muka masa kusufi aka kece ƙasa suka faɗa ciki wa bi bidarihil arba da shi da gidansa da dukiyarsa fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata jama'a wadda za ta taimake shi in ba Allah ba ai gairahu bi an yamna'u anhu halaka ba wa'anda za su hana shi halaka wama kana min almuntasirina ko baya daga cikin wa'anda suke ababan taimakawa din daka yanzu ya fito yana alfahari alfahari wanda yake na sharri yayi ado yakin abin da Allah ya ce ya yi da dukiyarsa sai aka halaka shi shi ne waɗanda suka yi burin ina ma su ne da kuɗi irin nasa da kuma suka ga an halaka shi wa asbaha allazina tamannau makanahu haka ne ko bil amsa waɗanda suka yi burin ina ma su ne da matsayi irin nasa jiyan nan ai min qaribin wayanda suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun yaquluna sai suka dawo suna cewa wai ka anna Allah yafsidu rizqa liman yasha ka ce dai Allah shi yake yalwata arziki ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa wa ya kuma ya kuntata wani yi bayi ku alaman ya sha ya ainihin ƙuntata arzikin ya takura shi ga wanda ya so wa wai ismu filin mubari'in bi ma'ana ajabu. fili ne na ta'ajjubi ai ana walkafu bi bi Lamu. A a'jabu li an yabsuda shine Allah ce laula an manna lahu alaina hikaya ne a kansu. in ba dan Allah ya mana baiwa ba la bina da yanzu mu ma an yi kusufin nan da mu Bilbina bina'i lil wa qura maf'uli la kusifa kenan wai ka annahu la yuflihul kafirun Abin mamaki kai ka ce dai kafirai ba sa rabanta kuma haka yake na'am li ni'matillahi bi fana'iha saboda ba sa ainihin rabautuwa da ni'imar Allah bifa na'i duniya. saboda ita duniya karewa take idza lam yu'minu in basu ba da gaskiya ba wa anfaqu amwalahum fi wujuhil birri in kuma ba su ciyar da dukiyoyinsu ba a fuskoki na aikin alheri aula ya man mansabal ali fil akhira ko kuma ba sa cancanta da ainihin matsayi maɗaukaki a duniya li'annal mala galiban yunsihim rabbahumullah yawancin dukiya tana mantar da mai ita Allah fayattabi'una al-hawa sai su bi son rai kuna mithla qarun su halaka tamfar yadda ƙaruna ya halaka kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce fa'iza masal insana durru idan wata cuta ta shafi ɗan adam da ana Allah ce sai ya roƙe mu sun ma'iza kawalnahu ni'imatan minna sannan in muka juyar da wannan cutar ta zama ni'ima daga wajenmu ƙala inna ma'utituhu ala ilmi sai ce an bani ne bisa ilmi. bal hiya fitnatu Allah ce ba haka ba wannan jarrabawa ce walakin na aktharahum la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba kad qala alladhina min qablihim haqiqa wa'anda suka wuce gabaninsu sun faɗi irin wannan magana fama agna anhum ma kanu yaksibun duk abin da suka tara na dukiya bai wadatar da su ba fa asabahum sayyi'atu ma kasabu mummunan abu da suka aikata sai sakamakonsa ya shafe su walladina zalamu min haula'i wa 'yanda suke zalunci daga cikin wannan al'umma sai yusibuhum sayyi'atu ma kasabu da sannu mummunan sakamakon abin da suka tsorowunta zai same su wa ma hum mu'jizi. ba za su iya tserewa Allah ba aw lam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir har yanzu ban sani bane cewa Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya so ya kuntata inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane da suke ba da gaskiya na'am تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عنا الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها نعم ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Allah maɗaukaki sai ce tilka darul akhiratu waccan wancananka bai an kai aljanna da nisa saboda ba kawai taku ɗaya za ka yi ka shiga ba sai ka yi aiki wancananka ita ce gidan lahira kama ƙalar lahu ta'ala wala darul akhirati khairun gidan lahira shi fi alheri wala ni'ima darul muttaqin madalla da gidan masu tsoron Allah ita ce aljanna wa qawluhu ta'ala wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw afala taqilun gidan lahira shi yafi alheri ga masu tsoron Allah yalla ba za ku hankalta ku gane haka ba to ita aljanna sai Allah ce naj'aluha muna sanya ta lil ladina la yuriduna uluwan fil ard ga wanda ba sa neman daukaka a ban kasa bil ta hanyar zalunci wala fasada kuma ba sa barna da sabon ubangiji wal aqibatu karshe abin yabo lil muttaqina ya tabbata ga masu tsoron Allah ai masu tsoron iqaballahi hukubar Allah bi amali da'ati ta hanyar yin aiki na biyayya ga Allah bi anfusihim su yi da ransu wa amwalihim da dukiyoyinsu don haka sai Allah ya faɗi sakamakon aikin yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki daya za a bashi lada mafi alherin ɗaya ai sawabun bi sababiha wa huwa asharu amsalha za a ninka masa har goma kamar yadda Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki daya za a ninka mar kwatankwacin sa sau goma wa man ja'a bi sayyi'a wanda yazo da mummunan aiki fala yujza illa mithlaha ba za a saka mar ba sai da kwatankwacinta ɗaya kenan wa hum la yuzlamun alhali ba a zalintas wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki ba a saka wanda suka aikata miyagun aiki illa jazaa ma kanu ya'malun sai sakamakon irin abin da suke aikatawa Allah ya shirya da mu akan wannan zamu takaita in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora daidai kan ayata 70 wato 85 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar kullum kafin a fara karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka da farko wannan sanarwa ta fito ne daga wajen 'yan agaji suka ce da Allah a sanar da jama'a da suke halartar wannan wuri na tafsir cewa ana sanar da su cewa musamman masu ababen hawa kuma mashin cewa da su bai wa 'yan agaji haɗin kai a kan kada wadda ya ɗauki mashin ɗinsa da zarar an fara addu'a mutum ya yi haƙuri sai an gama lokacin da aka ce za a yi addu'a sai ka ga wasu har sun fara buga babur ɗinsu wasu sun fara tafiya to suka ce za su fara dakatar da mutane saboda yana kawowa rudani wani kuma ta haka ake samu a yi abin da ba daidai ba a tafi da babur din da mutum ba nasa ba amin sai kuma batun wannan shi ma dai daga wajen 'yan agajin ne wato akwai wasu bayan allah da suke zama a benci a kofar kemis din da ke barin kudu afuwa ko afuwa chemist wato jiya wani ya jefar da kudi a wato shekaran jiya wani ya jefar da kuɗi a wannan gurin da ya zauna don haka akwai wanda ya jefar sai ya samu abdullahi dan agaji gashi nan a nan kusa da musa ya yi bayani yawan kuɗin sai ya karɓa sannan har ila yau wani bawan allah ma ya jefar da wayarsa ta hannu jiya shi ma in ya ji sai ya tuntuɓi shi shugaban 'yan agajin mala abdullahi ya yi bayani ya karɓi sai batun masu wannan wata baiwar Allah ta kawo gari na leda guda biyu wato irin garin zahiran din nan ta ce a baiwa masu neman abincin sahur sannan jiya ma na faɗa akwai wani bawan Allah da ya kai har gida na ma ya kai gero kwano goma amma ya kakkasa kwano biyu kuma da ɗan ɗaurin siga a kowane kwano biyu ya ce a bayar domin ko kunu ma a yi to muna tantance takaddu yau domin mu kira waɗannan da suka rubuto suna nema sai ka ga malam su rubuta a lambar waya amma kuma an kira sai ka ga ba a samun kowa ta yadda za a kira ina ne gidan ko kuma mai a kai masa da haka duk da zai rubuto adireshi da lambar waya tabbatar cewa wayar tana amfani za a ga saboda wasu an kikira ba ta tafiya har ilayi wannan wata baiwar Allah ta ba da kaya na marayu wadda ya hada da riga da wando da hijabi da kuma riga da wando na maza a wani yan agaji ke tara kuma dude yau takardun ne yau sun yawa <laughs> yawa akwai wani wata baiwar Allah ta ba da yadi biyar ko shi ma ta ce a baiwa marayu sannan da wata ma dai da ta aiko da kayayyakin na yara su ma ta ce abewa marayu eh, to ai takardun ne na ce muku da yawa ai eh, wannan ai na faɗe su to sai dai jama'a su yi haƙuri bari mu ɗan karanta tambayoyin da suka sauwaƙa insha Allah lokaci zuwa lokaci sai a rika karanta irin wannan mai wannan tambayar yana cewa malam da Allah muna so kamar nan bayani akan yadda ake yanka a musulunci ya ce musamman yankan kaji malam sai ga an ɗora kaji kaman biyar an jera su ana yanka su a lokaci guda kuma wasu ma za ka ga ba sa yankuwa ake cire su a sasa a cikin wuta to ya matsayin wannan yankan a musulunci kuma ya halatta a ci wannan nama to bayanin yanka za a yi ko nasiha a masu irin wannan yankan kamar abu biyu ne ko shi dai yanka na shari'a malamai sun yi bayani yadda ake yinsa kuma manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku zai yanka ya kyautata yankansa amma ya yi amfani da sigar kisa idan ɗayanku zai yi kisa ya kyautata kisan nan har ma annabi ce ɗayanku in zai yanka to ya san wukan nan washashiya ne tana da kaifi karka ɗauko gwardo kana kufe gere mai yanku ba wannan mutum ya yi ba daidai ba shari'a tana so in za a yanka a yi mai kyau a fuskantar da abin yanka ya fuskanci alƙibla sannan a ce bismillahi allahu akbar a yanka kar kuma a taro da yawa yadda wani ba zai samu ya yanku ba wannan an yi haka an mai da wani an cuci dabbar kuma yankar bai halatta a cikin ba Allah ya shirya da mai tambaya ta gaba na cewa malam ya hukuncin shan fitsarin raƙumi ne a musulunci to fitsarin raƙumi kamar yadda bayani ya nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda malamai sun ce lalle wannan batu ya inganta na shan nono raƙumi da fitsarinsa ga wasu mutane wadda suka yi wani laifi sannan kuma aka gwada aka ga abin yana da amfani fitsari na dabba kowace iri ce in dabbar cinta ya halatta in ba ta ci na jasa ba ba na jasa ba ne amma in ta ci na jasa ko da halal ne cinta fitsarin ya zama na jasa kuma magani ba a yinsa da najasa daka in dai ana da tabbace raƙumi yana kiwo ya ci ya sha abu ba na jasa ba aka yi amfani da fitsarinsa babu wani abu a shari'a to kafin a ci gaba da wadda ta rage an sami taimako fi sabilin layi daga wajen mata na kudi naira 4,600 kamar yadda 'yan agaji suka ce a toga takardar mai tambaya ta gaba yana cewa malam ni dai ɗan shekara goma sha biyar ne to shin malam yin azumi ya ba a kaina saboda ba na yi amma wasu kuma suna cewa wai na kai yin azumi ya danganta ga balagarka wasu sukan balaga a shekara sha biyar ya danganta ga yanayin tashin mutum da irin abincin da yake ci duk wanda ya kwanta ya mafarki ya gama ni a jikinsa to azumi ya zama wajibi a kansa na'am to bari mu karanta wannan ta zama ta ƙarshe irin sha'anin da yake faruwa kenan yanzu na ma'aurata mai wannan tana cewa da fatan malam ka sha ruwa lafiya malam mace ce mijinta ya sake ta shika ɗaya sai ta yi wata biyu a gidansu sai ta yi jini biyu sai ya bai dawo da ita ba amma yana ziyartar ta a gidansu kaga malam saura shika ɗaya kenan a gare su to cikin irin haka har ta kai ga ya wato ya yi mata ciki kuma ta haifu ɗa to shin wannan ɗa yana da gadon ubansa ko bai shi da shi to ai wannan ɗan kaga ba na shari'a ba ne sabo suke da ita ko kuma sai sabon ya kai su ga sabon ubangiji yanzu wannan ɗan ba a sa shi a cikin layin ƴaƴaye na gari sun cuci kansu kuma sun cuci ƴan sun cuci ɗan Sai rage masa martaba amma shi fa ba shi da laifi wala taziru waziratun wizra ukhra ba wata rai mai daukan zanibi da za ta dauki na wani Allah ya gane da mu tambayoyin da za a karanta kenan waɗanda ba su nasu ba sai su yi haƙuri saboda yanayin lokaci sai waɗanda suka rubuto da dama akwai masu laruri na rashin lafiya akwai na laruri na rashin lafiya eh akwai batun marayu takardun sun yawa ai gashi na tabar kuma gaskiya Da alama taimakon ya yi karanci mala ya kamata a ja saboda wasu guraren za ka ga sun yi nisa wajen tara waɗannan kayayyaki domin a raba a cikin kan lokaci sai waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a akwai masu laruri da dama musamman na rashin lafiya wasu kuma suna cikin wani mummu eh malam binna abdu da sauran waɗanda suke kwanci a asibiti da gidajensu sannan kuma akwai masu sun ce sun shiga wani munanan yanayi suna so a sanya su a cikin addu'a albarkacin wannan wannan wata to da masu neman biyan bukatu na alkhairi da dama da masu jarrabawa da masu neman aure ma takaddun gasu nan maza da mata sannan da waɗanda suke da matsaloli kowa Allah ya san matsalarsa masu neman biyan bukatu Allah ya san bukatar kowa Allah biya mana bukatunmu na alkhairi baki Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha wa دعوانا dawana الحمد لله رب العالمين آمين